akwai yan uwana ma sai da ma muka bata da su ba sa mun magana ba na musu magana a hankali a hankali a hankali dai ina shawo kansu saboda su ma suka ce ake kawo su a ce ko ta ba aure na za ta ba kuɗi na za ta ci kaza kaza kaza kaza kaza da zo in same ta in faɗa mata a ce ai ta inda don inda don kuɗi na za ta so ni ba ta ga kuɗin da nake da shi ba ni ta kula ne na ji daɗi sosai fiye da inda ba kwa zato don kin yi da yaro kenan to jama'a masu bibiyan mu muna godiya Allah ya saka da alkhairi ta yadda kuke bibiyan mu to yau abun nan ne ake cewa a dara ta ci gida idan ana labari sai a ce eh, babban mutum ya yi wuf da karamar yarinya to yau labarin mu ne wata mata ce mai suna umar kairi amadu mai kimanin shekara hamsin ta ishi ishi ta yi wuf da wani karamin yaro mai suna kabiru ana mashi lakabi da baka soyayya da budurwa sai bazawara dan kimanin shekara 25 <laughs> to ni ma abin da ya bai dariya da mamaki to na san za ku zo ku ji yadda labari yake da soyayya ta kasance inda ya shekara 50 ta yi da dan shekara 25 to ana magana cewa kin auri wanda kika girma irin ya kika ji lokacin da aka fara soyayya Allah ban ji komai a raina ba domin a tsakiyar suna da fito kuma a amma lokacin da kuka fara soya da shi irin ba kawo muke rade irin gulmace gulmace a ce wannan karami ne ko yaya kuma yadda kuka haɗu an gaya min cewar wannan ya yi yaro rabu da shi mm. ni kuma na ce tun da ba ya zo da zina bane ya zo da magana na sunna ne mm. ni ina yin mm. to amma lokacin ya bayyana cewa lokacin da kuka fara soyayya kamar baki bashi haɗin kai ba to amma me ya jawo hankalin ki da ƙarshe kika ji kina son shi zaki aure shi gaskiya saboda shi alhaji kabiru yana da mutunci kuma yaro ne ke tsatse yayi don ba uwan shi da wata damace hmm. ina jin dai ma kusan dai waɗanda yake nema bai ma san me mace ba amma yanzu Allah ya ba shi iko ya san ne. to amma wasu wai suna yace wasu na cewa wai kina son shi ne dai ki ci kuɗin shi ko dai yana da kuɗi menene gaskiyar lamarin Allah ba shi da kuɗin da zai iya nema na hmm. kawai soyayya kamar jini da kuma ni na ga magana in dai na muna maraba da ita komai tsufan mutum komai yaran tasu hmm. saboda mu ba an haife mu a Kaduna bane mu ɗan Kano ne hmm. saboda haka mu kuma iya mu abin da suka nuna mana duk wanda ya zo da magana in dai na sunna ne mu karfe amma in ya zo magana na ɓatan ne komai yaran takasa komai tsofansa za mu kaure shi gefe eh, saboda ba shi ne aiki yaro na babban na fari ya kai shekara nawa zai kai shekara ashirin da bakwai a iya cewa sa'a mijinki ne yawwa haka amma shi kansa ya ce kai wanda babban yaron ki shi nawa da takwas shi kuma ya shekarar shi ashirin da biyar babban yaron ki ya girme shi ya girme shi ni yara na gaba ɗayan su ba su da matsala wanda suka zo suka ce min suna so ina ba su dama ni ma in na ce ina so suna ba ni dama kuma sun min addu'a akan wannan aure na kuma na ji daɗi sosai sun ba da goyon baya haka kazalika iyaye na ya je ya gan su ya kwana a garo har a gidanmu kuma sun ba shi goyon baya ba wace matsala ta da kowa to ya kike ji inda yau an dora aure gaskiya na ji daɗi sosai fiye da inda ba kwa zato don ko aure na na farko ban ji daɗi

kamata amma kuma muna mata magana wannan ta fi karfin aiki Allah ya sa wata ran na zo sayan shayi na zo a dafa musu ruwan a kanta na koma gefe sai na rabin ta gama ta ta ina son na tsaya ina samun hutuna amma kuma ina ganin kamar mutum ina ganin cikin mutane ba na son mutane a cikin mutane saboda rayuwa ba kowa yake son kamar magana ta yi ba zai iya tsarka ka ko ya maka wani abu wani ta gida don haka yadda na takura mata da kira in na kira ta suka ce mun waye sai in ce mata wannan ne wannan na tare cikin nan wani ɗin ne sai magana ta ce to ya kake ta kashe waya kuwa har ta kai kira ta ta ce mun wani sun ce sirrin din nan ba ta muke nan ina so in gano daga shi wacce kalma ce ko me ka faɗa mata daga shi ta yadda da kai har kuka ci gaba da soyayya ai ba wata kalma da na faɗa mata kawai dai yawan abun ne cikin ina kiranta wani zaman ta daga wani zaman kuma ta daga ba a hankali a hankali na na daure wani zaman ma sai ta mun kula shi abin ya kai hannu take ma flashin sai in kira ta to ganin cewa tana da shekaru kamar tafi ka ga shekaru irin wani maganganu ka ji suka bata maka rai haka daure kuma ka ji zaka aure ta haka gaskiya akwai maganganu da yawa waɗanda waɗanda wani in ya faɗa min raina zai ɓaci da yawa da gaske amma a matsayin yana son da abin da kake so za ga aiki shi ba yanzu dai ga shewari an kai daura aure ya kake ji gaskiya ina farin ciki kwarai ne farin ciki kuma wannan rana dama ita nake jira Allah ya nuna mu kuma Allah ya nuna mu ina farin ciki a matsayin ka na mai shekara 25 ka taba aure ko wani aure ne na farko a wannan shi ne aure na na farko ban taba aure ko shin da ka kai ma iyayen ka ka ce za ka aure shekara 50 ka banjanci kalubale ga su iyayen naka gaskiya na banjanci kalubale kwarai da gaske kamar har yadda yan uwana ma sai da ma muka bata da su ba sa mun magana ba na musu magana a hankali hankali a hankali dai ina shawo kansu saboda su ma suka ce ake kawo su a ce ko wata ba aure na za ta ba kuɗi na za ta ci kaza kaza kaza kaza kaza da zo in same ta in faɗa mata in ce ai ta inda don kuɗi inda don kuɗi na za ta so ni ba ta ga kuɗin da nake da shi ba ni ta kula ne ta san wanda za ta yi ta kula masu to a cikin labarin da suke bayarwa kuna ji ma ita babban yaron ta ma ya girme mijin nan babban yaron da ya kai kusan shekara 28 to wannan dai dama ce gare ku masu biyo mu kai ma idan ka samu wata yar e za ta yi da kai ba abun kunya ne. kai ma ka je kai kokari a yi da kai Allah ya samu dace abin muna godiya ta yadda kuke bibiyo mu <laughs>